Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mitoci 25,31,41 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama mu kai tsaye a gidajen rediyon BOA Africa kan mita 200.5. Sauran gidajen rediyon sun hada amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da Dalol FM. A ƙasar Ghana ana iya kama mu a Alfa Radio Kumasi sai kuma ta hanyar sadarwar intanet a yaushe a kan hausa.com ko sashen hausa.com. Masu saurare Assalamu alaikum barkanmu da warhaka. Muhammad Hafiz Baballe ne da Ibrahim Ka'almasi Garba da sauran abokan aiki daga birnin Washington DC muka sake dawo muku da wani sabon shirin da wannan daren. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa 'yan sanda a jihar Sokoto sun kama wani mutum da yake ƙoƙarin tsallakowa daga kan iyakar jamhuriyar Nijar zuwa Najeriya dauke da harsasai da yawa. Muna tafiye da cikakken rahoto. Sannan za mu ji yadda wasu 'yan siyasa a Najeriya suke amfani da manhajar WhatsApp wajen yakin neman zaɓe ko menene dalili sannan ibrahim ka almasi garba na tafe da shirin jawabai daga dattawa amma duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya Assalamu alaikum masu saurare ga labaran. Rundunar sojin Amurka ta ce ta kai wani farmaki da jiragen sama a ƙasar Somalia a yau dinnan Asabar, inda ta hallaka mayakan Alshabab akalla takwas. babu wani farar hula da ya samu lahani sanadiyar harin wanda aka kai daura da gandarhe wanda wani yankin gabar ruwa ne da ke kudu da magadishu babban birnin kasar a cewar kwamandan sojojin amurka a afirka sojojin na amurka sun ce sun kai harin ne da haɗin gwiwar gwamnatin somaliya don gurgunta kai koman ƙungiyar wato al-shabab zuwa yanzu wannan shekarar sojojin amurka sun kaddamar da hare-haren jiragen sama sau 40 kan wuraren da ke hannun kungiyar al-shabab a sassa daban-daban na kasar ta somaliya wani alkalin kotun tarayyar amurka ya zartar da hukuncin cewa dokar kafa tsarin lafiya cikin sauki da kuma arha wadda ake kuma kira affordable care act ko kuma obamacare da turanci ta saba mukundin kundin tsarin mulkin ƙasa. alkalin kotun gundumar amurka da ke texas reed o'connor ya yanke hukunci jiya jama'a cewa canjin da aka yi a dokar haraji bara wanda ya hada da soki hukuncin kin yin inshorar lafiya ya sa dokacin tsarin lafiya na obamacare ya rasa muhalli a doka nan da nan bayan zartar da hukuncin jiya jama'a shugaba trump ya shiga kafar twitter ya ce wannan babban labari ne ga amurkawa to amma shugaban marasa rinjaye a majalisar tawan amurka chuck schumer ya ce ga dukkan alamu an zartar da hukuncin ne ta wajen kafa hujjar da ba ta da inganci kuma yana fatan bayan ɗaukar ƙara za a jingina wannan hukuncin jami'ai a india sun ce mutane akalla sha ɗaya sun mutu baya ga wasu 93 kuma da suka aka kai su asibiti bayan cin wata shinkafa garwai da tumatir wadda ga dukkan alamu gurɓatacciya ce wadda kuma aka raba a wani wurin ibadar mabiya addinin hindu a jihar karnataka hasali ma 29 daga cikin waɗanda ake musu jinyar an makala musu na'urar taya numfashi a cewar mr kh parasat babban jami'in lafiya a gundumar chanrat nagar inda masujidar take masu ibadar sun haɗu ne don hidimar alkawarin sadaukar da kai to karfa sha'afa ana shan labaran ne daga sashen hausar muryar amurka a nan birnin washington dc rundunar sojin najeriya ta ɗage dakatarwar da ta yi ma asusun kula da yara ƙanana na majalisar ɗinkin duniya a arewa maso gabashin najeriya yan sa'o'i bayan dakatarwar da asusun da saboda zarginta da aikata leƙen asiri ma ƙungiyar boko haram tun da farko a jiya juma'a rundunar sojin najeriya ta ce akwai abin da ta kira bayanai masu tushe da ke nuna cewa wasu daga cikin jami'an asusun na unicef na bayar da horo tare kuma da tura mutane masu ra'ayin boko haram zuwa wasu muhimman wurare da haka sai ta ce za ta dakatar da aikin unicef na tsawon watanni uku daga bisani a jiya jama'ar manyan jami'an sojin sun gana da wakilan unicef sannan daga bisani kuma rundunar ta bayar da sanarwar janye wannan hannun. Wasu manyan tsoffin jami'an leƙen asirin tsaron Amurka sun yi gargaɗin cewa amsa laifi da wata tsohuwar ɗaliba 'yan Rasha ta yi, wadda kuma ke bayyana kanta a matsayin 'yar mayar tabbatar da 'yancin mallakar bandiga. Ya kamata ya ankar da Amurkawa game da matukar aniyar Rasha da kuma ƙwarewarta wajen yin shishigi a siyasar Amurka. Maria Butina, 'yar shekaru talatin da haihuwa, 'yar asalin Siberia. ta amsa laifinta don neman rangwame tun ranar alhamis a birnin washington dc inda ta amsa cewa ta haɗa hannu ne da wani babban jami'in rasha da kuma wasu amurkawa biyu don su samu ta a cikin harkokin ƙungiyoyi masu ra'ayin riƙau da kuma jam'iyyar republican don amfanar ƙasar rasha aika-aikarta kamar yadda takardun kotu suka nuna da suka hada da halartar tarurrukan ƙungiyoyin kare ikon wato mallakar bindiga ta ira da sauransu sun biyo bayan umarni daga alexander turshin wani mataimakin babban bankin rasha wanda na hannun daman shugaban rasha vladimir putin ne ibrahim kalmasi garba aka saurara da labaran duniya daga nan sashen hausa na muryar amurka a nan birnin washington dc Yanzu kuma sai rahotanninmu kuma za mu fara ne daga kan iyakar jamhuriyar Nijar da Najeriya inda za ku ji cewa 'yan sanda a jihar Sokoto da ke Najeriya sun kama wani mutum da ke ƙoƙarin tsallakowa cikin Najeriya daga jamhuriyar Nijar ɗauke da harsasai guda 900 ga Haruna Mamman Bako da cikakken bayani. a garin araba da ke cikin karamar hukumar mulki lela da ke cikin jihar sokoton tarayyar najeriya kilomita biyu kacal da garin kaura na da'irar birnin kwanni da ke cikin jihar ta wajen guriyar nijar yan sanda ne da ke karkashin rundunar yan sanda ta ilela local government suka yi wani wagegen kamu na wani mutum dauke da harsasai ko kartushe ko bulet dari tara alhaji abubakar isuhu shine sarkin arewa araba ya yi mana ƙarin bayani game da yadda 'yan sandar suka yi nasarar dahe wannan mutumin da ke kan mashin tar dan kabu-kabu. Sunana Abubakar Isu Sarki Arewa Araba. Hakikan gaskiyan magana hakika an kama shi da wannan karsushe karsushe ɗari tara kuma yanzu magana gada a hakikanin yana gaban DPO namu ya huce da shi Sokoto. Don haka suna ta suna bincike shi wannan abu gaskiya al'amari na an kama shi. Shina tare da dan kaba-kaba guda kuma mutunan kasar Dogara na wani wuri shike ba don haka su mu da annan suna yi suna suna dubi ne ha ya shigo ya zaka suka amshi yan kane jikka ta wurin bincike sai suka kartu shanga waɗanda ke tsakanin iyakanmu don haka shi lalle hakika an kama shi daga bisani basaraken na arewa araba alhaji abubakar isuhu ya yi muna bayani yanda mutumin da ke ɗauke da harsasan bindiga 900 ya so ya baiwa 'yan sandar da suka damke shi cin hanci na makudan kudade domin su bar shi ya wuce kamin daga bisani ya kira ga al'ummar da ke wannan iyakar ta jangudiyar Nijar da tarayyar Najeriya tare da ya bawa 'yan sandan Nijar da ake kira Ninja da ke kula da wannan sashen na iyakar Nijar da Najeriya. Su ba su cin hanci sun kakiya don har dubu ɗari da wani abu ya basu kakin su bincike kayan zanen na suka gane ba ga mai gaskiya na ba. Su mutane ba nan garin Araba duk inda talaka ya ga mutum bai yarda da shi ba da wasu abubuwa muna kiran su su talaka su bincike shi su kawo mana ko babu jami'an tsaro in ba su yarda da mutum ba suna tuhun matai lalle su haɗa wa hakimin da ke bakin iyaka kuma su mu da ke bakin iyaka diboni runguma inana na duk babu doli bautaro da tabanni da runguma da gidan kirya da sauransu duk wanda ke kusa ga iyaka ya kamata shi sa idanu ga irin mutanen da ke shigowa ba kai ba gindi don haka jama'a amu da nasu balle lanja suna aiki kwarai da gaske don mai iya ma lanja kwarai da gaske tun lokacin da lanja sun ka fara zama a hakikanin lokacin da lanja sun ka fara zama wurin nan ba a taba tare mutum da dare ba tunda ba su matsa muna ba su wani abu iyaka sai wanda addali shin gaskiya na suka kama kuma mu masu towa da dare ana buge mutane har rayuka su yi ta tolar da lanja ya fara zama wurin nan ba a taba buge wani ba wannan lamarin na zuwa ne a daidai lokacin da hukumomin birnin kwanni da na bagaruwa suka baza jami'an tsaro akan iyakar Nijar da jihar Sokoto domin dakile dukan wata anniya ta miyagun ɗiya abinda su mahin jihar Sokoto suka yi tuntuni. Haruna Mamman Bako na birnin Kwanni sashen Hausa na murya Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Nijar. A gaida Haruna Mamman Bako, to yanzu kuma bari mu leƙa Najeriya, inda za mu ji yadda wasu 'yan siyasa a Najeriya suke amfani da manhajar WhatsApp wajen yakin neman zaɓe domin su samu damar faɗin albarkacin bakinsu. Ga baban gida Jibril daga Abuja da ƙarin bayani. Aka dai amfani da mahajar sakonni ta WhatsApp wajen yakin neman zabe a tsakanin 'yan siyasa da magoya bayan su na samun karbuwa a Najeriya abinda kuma masana harkokin sadarwa da sauran jama'a ke ganin kafar sadarwar ya kau da takunkumin gwamnati wajen sadarwa musamman ta bangaren 'yan adawa da ke samun matsalar amfani da kafafen sadarwar gwamnati ayyukan WhatsApp dai shine na baiwa mai amfani da wannan mahajar ko dandali aikewa da sakonnin rubutu ko hotunan bidiyo da sauti da makamantarsu a cikin cikin ɗan kankanin lokaci kuma a kyauta sabanin sakon karta kwana ko sms da kamfanonin waya ke cajin kuɗaɗe daban-daban sai dai sabanin sms ko sakon karta kwana da ake amfani da shi a kowane waya whatsapp ana iya amfani da shi ne kawai a manyan wayoyi da aka fi sani da suna smartphones masu kwakwalwa na tafi da gidanka to kowane rawa kafofin sadarwar ke takawa a mabudin masana tambayar kenan da na taba iwa dr alhassan dallami malami a sashen koyar da aikin jarida na jami'ar bayero yanzu an samu wasu wanda za mu ce kamar suna taimaka ma su nan zaunannun kafofin watsa labaru na talabijin da rediyo da gidajen jaridu haka ganin irin takunkumi da kuma tsadar sadarwa ta kafofin rediyo da talabijin da ake cajin kuɗi ko kuma kamfanin jarida yanzu haka dai akasarin 'yan siyasa bayan amfani da shafukan na zamani wato facebook da twitter ga wayanda suka iya karatu da rubutu dandalin whatsapp ya zama wani sabon dandali da ake aikewa da hoton bidiyo rediyo tamkar talabijin da kuma sauti tamkar rediyo ga magoya baya a cikin kyaftawa da bismillah ba tare kuma da shamaki ba kamar yadda malam abdu abuja wani dan siyasa da ke amfani da wannan dandali ya shaida mani ga wannan kafa na mu shine ma mafi sauki a gare mu wannan whatsapp da sauransu na social media shine mafita a gare mu rashin samun shamaki a irin wayannan wayoyi ko sakonni yasa kafin ka ce kobo dubban jama'a ke ganin irin abin da ke faruwa a gudajen taron tarukan jam'iyyun siyasar kasar daban-daban baban ya jibrin murya amurka daga abuja Najeriya da ke nake kwatance ashe ke nake ta kishi ashe ba zan iya inya da ke ba ba iya umance da ke ba wai me ake nufi kasar mu ba kamar ta abin takaici wayo ɗazu ta wuce yan ƙasa ta najeriya gani na zo da tambaya menene ya samu kai fice a duniya to a gaida baban gida jibril yanzu kuma ga shirinmu na gaba jawabai daga dattawa Assalamu alaikum masu saurari barkamu da sake saduwa a shirinmu na jawabai daga dattawa. Kamar yadda aka saba, ga gogon naku yal hikaya da yadda ta kaya a fagen labarai a Najeriya a mako mai shudewa. 'yan takarar shugabancin Najeriya sun sanya hannu kan yarjejeniyar salama a zaben 2019. Dan takarar PDP a Atiku ya zo daga baya ya sa hannu da bukatar shugaba Buhari ya sa hannu kan dokar zaɓe don gujewa kokonton adalci. Ministan Muhalli Usman Jibran ya yi murabus don samun sarautar sarki Nasarawa. Alhaji Jabbi na kungiyar tazarar iyali ya ce sun dage ga wayar da kai. Maganin family planning ko in ce child spacing magani ne wanda ke sa mace ta huta ka ta koma wani ciki. Yaro a bashi dama shi sha nono oshi kamar yadda Qur'ani ya tabbata su a ba da shekara biyu yaro sha nono. Me mata ke cewa ne? Tsarin iyali tun fil azan ba sabon abu ba bane an yi ta abin da za a ƙara da gyara kin ga lahiyan jikin mace. A Kaduna an yi da sanata Ahmed Aruwa wanda ya riga mu gidan gaskiya yana mai shekaru saba'in. Nasiru Adamu Alika ya murar Amurka daga Abuja. To yanzu kuma bari mu shiga zauren mu na jawabai daga dattawa. Yau dattawan da za su sake yi ma 'yan arewacin Najeriya jawabin ko su ne rabarin shayi gubel na kungiyar Kiristan Najeriya Ken da Sheikh Yakubu Yahaya shugaban 'yan masabar shi'a reshen jihar Katsina ga rabarin shayi gubel. A masu sauraron gidan rediyo na muryar Amerika a sashen Hausa da kuma musamman jama'ar mu mutanen Najeriya ina mana barka da wannan lokaci na dimokuraɗiyya wadda muka sami kanmu a ciki tun daga ranar ashirin da tara ga watan biyar alif dubu sha biyar a ciki wadda muka sami tarihi babba da cewa jam'iyya da ke adawa ta kada jami'an da ke kan mulki wannan sau ɗaya cikin tarihi ana samun sa da wuya wannan ya zama mana abin da zamu gode wa Allah sosai musamman mu da muke jihohin arewa hatta ma mu da muke sashin arewa maso gabas babban al'amari ne a gare mu da mu ce mu Allah mun gode sosai amma babban kira abin da zamu yi sosai wa shugabanninmu a ƙasa shine a tabbatar an aiwatar da adalci dama abin da ke kawo tashin hankali ko hutuma iri daban-daban shine idan ba adalci a wata bangare guda ba to babban abin bakin zuciya shine ba za mu ji dadi ba idan akwai rashin adalci a cikin gwamnati maganar Allah ta sashin misalai a sura 29 aya 28 yana yin bayani sosai game da cewa idan al'umma suke samun shugabanni masu adalci za su yi ta kumari suna farin ciki suna murna suna tsalle amma lokacin da masu mugunta ke yin mulki jama'a suna gudu suna ɓuya. to yanzu dai mun gode wa Allah an kawo baba Buhari ya hau kan mulki ba abin da yake so shine a yi adalci a yaƙi cin hanci da rashawa a tabbatar cewa akwai tsaro ingantacciya a tabbatar kuma akwai tattalin arziki da ta a ingantacciya a cikin ƙasar mu Najeriya duk waɗannan sakamakon rashin adalci yasa aka sami cin hanci da rashawa rashin adalci ya kawo kowa yana ya yi arziki dare guda kowa kuma yana so ya yi ta tada hankali saboda haka babban abin da ke akwai shine yanzu dai da shugaban kasa mai ci da mataimakinsa da makarabansu a majalisan dattawa da na wakilai da kuma ministocin nan su tabbatar jama'a a ƙasa sun sami abin da shi ne sa aka zaɓe su akan mulki waɗansu ma jirgin ruwan buhari ne ya kai su akan mulki su ba don ana son su bane ba lallai ba ana kaunar su ba su ma aka so zaba ba nan shi shugaban kasa i jami'a ɗaya ne ta kasance da shi a matsayin shugaban kasa amma da wanda ke jami'arsa da wanda ba ke jami'arsa ba duk 'yan najeriya ne ya haɗa kai da su ya tabbatar an yi aiki wujajen ana tabbatar cewa gaskiya ya wanzu a cikin mutane maganar Allah ya ce idan kun san gaskiya gaskiya za ta yanta ku to babban abin da ya yi kamata ya yi shine a yi abu da tsoron Allah a sa Allah a gaba a kuma yaki duk wani abin da zai kawo cin hanci da rashawa a cikin tsakanin mutane babban abin bakin zuciya shine zancen ah, yan boko haram a sashen gabar maso arewa to wannan shi muke so maganar zabura ma yana faɗa da cewa yayin da ma magabtanka ka nemi ran ma ba za ka same su ba saboda sun gudu sun buya a yanzu haka addu'a mu da muke yi wa Allah shine ya bada nasara wa shugaban kasa da runduman ah, sojoji da sauran jami'an tsaro da ke cikin wannan ah, kasa da kuma yankin nan namu musamman godiya ga Allah saboda sojojinmu sun ba da haɗin kansu abu na biye da yana da bacin zuciya shine fulani makiyaya da manoma kuma a wurare daban-daban har yanzu waɗannan abubuwa ba su kwanta lafiya ba kamar yankin taraba yankin benue da sauran wurarenmu da ke arewa musamman guna roko a daɗa jan hankali a sa adalci a gaba duk wani wanda ya ci riban abincin wani domin ya wadata kan shi algus ya ci a ba amana ya ci kuma Allah baya jin dadin wannan saboda haka ina kira babban abin da ya kamata a yi a cikin kasar nan yanzu shine gaskiya ta sami dimbin zamanta a zuciyar kowane mutum gaskiya babu inda ke shiga amma ko da a ina ne aka sami gaskiya ta Allah ce ko a cikin arna ne ko a cikin masu addini ne gaskiya ɗaya ce kuma ta Allah ce idan ba a samu a wajen mu ba mu da muke kirarin muna da addini to aka ji aka samu a wajen wanda ma bayi da addini to kaga wannan akwai kunya a ciki saboda haka wanda ya sai ya san Allah ya tabbatar ya yi gaskiya ya yi adalci wannan shi ne abin da ke akwai kira da zan yi kuma a hukumomi kashi uku na gwamnati a kasar nan sashen shari'a sashen ah, zattaswa da sashen majalisa a cikin kasar nan a tabbatar an yi komai daidai wa daida musamman masu shari'u a yanzu kada a yi domin a san an sani wani ne ke mulki yanzu bari aka karbi mulki ba a'a a tabbatar an bi diddigen abin da shine gaskiya cikin adalcin abin da ya faru to haka zai kawo mana zaman lafiya maimakon a yi ta razana mu da kalamai masu batanci waɗannan ba za su gina kasan nan ba babban abu kuma shine mu ajiye turba mai kyau wa 'ya'yanmu masu girma masu girma a yanzu a bayan mu suna tasowa za su tashi ne domin su karbi ingantacciyar aiki na mulki domin tafiyar da mu na gode allah ya sa albarka wa kasar nan najeriya allah ya kawo mana zaman lafiya allah ya inuwantar da mu mu yi zaman da zai ɗaukaka sunansa kuma shi kuwa Sheikh yakubu ya haya katsina cewa ya yi to insha allah assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu kiristoci yahudawa da musulmi ana ce masu ahalal kitabi ma'ana wayayyu mutane wanda suke wayayyu wanda komi za su yi suna da dalilin da ya sa suke cin abinci ne barci ne tafiya ce mu'amala ce gaisuwa ce makwabtaka ne duka komai suna da abin da wato ainihin suke yi ba a makance suke tafiya ba suna tafiya ne bisa basira ke sa ake ce masu ahalil kitabi alkurani kira su ahalil kitabi wato ma'abuta littafi wato wayayyin mutane wayannan wayayyin mutane da Allah ya aje su a doron kasa ba ya aje su bane don su yi rigima saboda Allah ba ne. bane baya cewa kana da yancin kai ka zama kirista wance yana da yancin ya zama musulmi wance yana zama ya zama hude. sannan kuma ya aje ku a ƙasa ɗaya kuma ya sau kowanne da shiryar da ta zo daga wajensa a hannunsa sannan kuma a ce an samu faɗa sai dai idan akwai son zuciya ko duniya ta gitta ko hassada ko wani dalili amma in dai maganan addini ne wanda Allah ya saukar kuma ake bauta masa ta wannan hanya to gaskiyar magana babu inda za ka ga sun yi karo ballantana su haɗa faɗa wannan kenan na biyu addinin nan an shata ma kowa yadda zai yi zauna lafiya hatta da gangan jikinsa hatta gangan jikin mutum addini ya shata masa yadda zai zauna lafiya da gangan jikinsa yadda zai zauna lafiya da matarsa yadda zai zauna lafiya da 'ya'yansa yadda zai zauna lafiya da danginsa makusantansa da makwabtansa da jama'a da wanda ya sani da wanda bai sani ba to sannan kuma shi addinin nan in an koma eh, gobe kiyama gaban Allah maɗaukakin sarki kowa za a yi masa hukunci daidai da abin da ya aikata na kwarai da wanda ba na kwarai ba kowa abin da shi za a yi mishi saka wanda yake so ya samu rahamar Allah ya shiga aljanna ya samu yardar Allah to dole fa sai yayi addini saboda ta hanyar addini ake samun wayannan wanda ya ce ba za ka yi addini ba ko ba za ka zauna lafiya ba abin da yake cewa shine ba za ka shiga aljanna ba domin sai an yi addini ake samun lada sai an samu lada za a je a auna ta gobe kiyama sannan a bada sakamakon ta cewa a shiga aljanna to abin da ya ce ba za ka zauna lafiya ba abin da yake cewa ba za ka shiga aljanna ba ya haramta maka saboda baka samu inda zaka tsuguna ka bauta ma Allah ba ballanta na ka samu ladar da ta cancanta ka shiga aljanna in kuma muka hada da sauran mutane waɗanda su ba musulmi bane kuma ba kirista bane kuma ba ma ba yahudu bane wato su ba ma abota littafi bane a su mutane ne ko suna bin gargajiya ko suna ganin cewa ma Allah din ma ba shi to mu a addinin musulunci an karantar da mu cewa mutum kowane ne kuna da alaka ɗayan biyu da shi ko dai alakar addini ya haɗa ku akwai ka'idodin da ya tsara maku wanda za ku zauna tare ko kuma a'a babu ba addinin ku ɗaya ba amma yan adamtaka ta haɗa ku shi mutum ne kai mutum ne shi ɗan adam ne kai ɗan adam ne saboda haka yadda ba ka son a tsaga jikinka jini ya fita so in an tsaga za ka ji zafi to kar ka so a tsaga jinin wani ɗan adam jini ya zuba saboda in an tsaga zai ji zabi. yadda ba ka so dukiyarka a banka mata wuta ba to kar ka bari a banka ma dukiyan wani wuta yadda ba za ka so a takura ka ba to kar takura wani saboda shi mutum ne alaƙa ka da shi shi mutum ne sannan kuma menene ya yi mana kunci wanda har za mu yi rigima da shi hasken rana ya mana kaɗan ne ballantana mutum ya ce sai ya tura wani ko ya bugi wani ko ya yaƙi wani sannan ya ji hasken rana iskan shaka ya yi mana kaɗan ne sai mun yaƙi wani sannan mu samu iskan shaka filin gini ya yi mana kaɗan ne dazuzzukan nan fallau inda za ka yi noma ka yi gini ka yi abin da sun mana kaɗan ne da za mu ce sai mun yaƙi wani sannan mu iya samun wurin zama ko abin nan kasuwanni sun yi kunci ne arzikinka wanda Allah ya rubuta maka za ka samu daga tun daga tsirar da kabo duniya har ka bar duniya akwai hannun wani a ciki ballantana ya zama ya toshe maka kafa ko ni akwai hannun wani arziki na da Allah rubuta mini tun daga farkon zuwa na duniya har zuwa karshe wanda zai sa hannu ko ya rage ko ya hana ko ya dakile shi kaga duk wa'annan in ka duba za ka je cewa to ainihin kawai tsaban son zuciya ne a'a akwai waɗansu mutane wanda su ba addini ya dame su ba ba su da addini abin da ya dame su shine eh, menene za su samu na duniya ko mukami ko tarkace in mukami ne sai a ce to ai yarbawa sun fi samun makamai dan mai dan arewa shi bai samu ba sai dan kudu maso yamma ko kuma a ibo sun fi samun makamai dan mai ibo zai samu mukami iri kaza da kaza shi ko dan arewa bai samu ko kuma yan arewa su suke da shugaba shugaban kasa da sali ko wani abu kama da haka dan menene zai zama su kaɗai ke da komi da komi to ta nan ne rigima take tasowa ashe kaga ba magana addini bane magana me zan samu ne magana duniya ce maganan biyan bukata ne kuma in ka duba da kyau sai ka ga cewa kuma waɗannan masu da'awan addini suna cewa wai suna addini da musulmi da kirista da bayahude ne da wane ne kowa addininsa ba wanda addininsa ya halasta masa ya zubar da jini ba wanda addininsa ya halasta masa ya kwashe dukiya al'umma amma kuma abin da ke faruwa kenan. To nan muka kammala shirin na jawabai daga dattawan arewacin Najeriya sai kuma sati mai zuwa a kasance lafiya cikin anashuwa da kwanciyar hankali da lumana. To a gai da Ibrahim almasi Garba ga shirinmu na ƙarshe wato labarai a takaice. a takaicen rundunar sojin Amurka ta ce ta kai wani farmaki da jiragen sama a kasar Somalia yau dinnan Asabar inda ta hallaka mayakan Alshabab akalla takwas. Babu wani farar hula da ya samu lahani sanadiyar harin wanda aka kai daura da Gandase, wanda wani yankin gabar ruwa ne da ke kudu da Magadishu babban birnin kasar a cewar kwamandan sojojin Amurka a Afirka. jami'ai a india sun ce mutane wajen sha ɗaya sun mutu baya ga wasu 93 kuma da ke asibiti bayan sun ci wata shinkafa garwaye da tumatir wanda ga dukkan alamu gurɓatacciya ce wadda kuma aka raba wa mutane a wani wurin ibada rundunar soja. cin Najeriya ta ɗage dakatarwar da ta yi ma asusun kula da yara ƙanana na Majalisar Ɗinkin Duniya a arewa maso gabashin Najeriya 'yan sa'o'i bayan dakatawar ta asusun da ta yi tare kuma da zargin ta da aikata leƙen asiri ma mayakan ƙungiyoyi masu tsaurin ra'ayin addini a yankin. tun da farko a jiya jama'a rundunar sojin najeriya ta ce akwai abin da ta kira bayanai masu tushe da ke nuna cewa wasu daga cikin jami'an asusun na unicef na bayar da horo da kuma tura wasu da ke da ra'ayin boko haram zuwa wasu muhimman wurare da takaitattun labarun muka kawo karshen shirin gaba ɗayansa sai gobe da safe ku ji wasu abokanan aikinmu da wani sabon shirin yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen hausa musamman ma Ibrahim Kalmasi Garba da ya karanto mana labaran duniya da Solomon Abo wanda ya haɗa mana sauti da injiniyan mu na wannan lokaci Carl ni Muhammad Hafiz Baballa ke cewa sai gobe.